wacce ta dace da hudu ga watan rabi'ul akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ta yi daidai da 26 ga watan tara miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake haɗuwanmu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na sharhul qawaid al-arba'a na fadilatu shaykh الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان قد شرهنا لتازم القواعد الأربع نا المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أزوم دتقباتا wadda yau ita ce zama ta biyu karatunmu na wannan littafi zaman mu ta farko mun fara magana akan muqaddima da malam ya bude littafin da shi inda yake cewa as'alullahu al'azim rabbal arshil karim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya أعطي wa idha ibtuliya sabara وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة عندما ليمنا wannan addu'a ce yana roƙon Allah mai girma Ubangidan al'arshi mai girma da ya zama ya jibince ka kai mai karatu da sauraro a duniya da lahira ya sanya ka mai albarka a duk inda ka zanci kanka ya sanya ka daga cikin waɗanda idan aka ba su za su yi godiya idan aka yi musu jarabawa za su yi haƙuri idan suka yi zunubi za su nemi gafaran Allah ya ce kuma waɗannan abubuwa guda uku su ne asali tushe na jin daɗi da kwanciyar hankali na duniya da lahira so mun karanta abinda malam fauzan ya faɗa game da littafin shi kan shi da kuma abu na farko an ya tawallata fi duniya wal akhirah za mu ci gaba a kan ɓangare na juna addu'an ne wa an ya ja'alaka mubarakan aina makunta? cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka mubarakan aina makunta mai albarka a duk inda ka samu kanka shi malam fauzan hasibahullah yake cewa idza ja'alaka Allah mubarakan aina ma kunt fa hadha huwa ghayatul matalibi ce idan Allah madaukakin sarki ya sanya ga ka zama mai albarka a duk inda ka tsinci kanka ya ce wannan ai shi ne tikewa cikin duk wani abu na mutum ke nema ya ja'alullahu albaraka fi umrik ma'ana Allah zai sanya albarka a shekarunka wa ya ja'alul baraka fi rizqik Allah zai sanya albarka a arzikinka wa ya ja'alul baraka fi ilmika Allah zai sanya albarka a iliminka wa yaj'alu albaraka fi amalik Allah zai sanya albarka a duk aikin da kake na neman kusanci zuwa ga Allah wa yaj'alu albaraka fi dhurriyyatika Allah zai sanya albarka a zuri'anka gaba ɗaya aina ma kunta tusahibuka baraka? duk inda kake duk wani abu da kake da alaƙa da shi albarka zai zama yana tare da kai zai zama ta albarka kake tare da shi aina ma tawajjah duk inda ka fuskanta mala ce wa hada khairun azim wa fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma alkhairi ne mai girma kuma falala ce daga Allah madaukakin sarki ya zama duk abin da duk inda ka sa kai albarka ne to ya kai ka gama aiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta mana addu'an albarka a gurare da dama misali daga cikin misalai in aka yi maɗan uwanka haihuwa ya sanar da kai cewa an yi mishi haihuwa wace addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana mu da aka sanar da mu an yi haihuwa barakallahu laka fil mawhubi lak ko wa shakarta alwahiba wa ruzqta birrahu wa balagha ashuddah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayi ma dan uwanka da aka yi masa haihuwa in ya san da kai ce an yi min haihuwa abu na farko da aka fara faɗa ne barakallahu laka fil mawhubi lak Allah ya sanya maka albarka cikin abin da aka yi maka kyautan shi so rayuwa kyauta ce aiko kyauta ce da Allah ke ba wanda ya ga dama barakallahu laka fil mawhubi lak kaga abin da ya fara fitowa bakinka shine Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ko in ka ba mutum bashi sai zo biya ka bashin ya ce ce to bashinka da na karfa na ce yau zan biya to gashi ko karfa ko za ka yi ka juya ba an shara'anta maka yi masa addu'a barakallahu laka fi rizqik haka manzo Allah ya shar'anta mana lokacin da ya biya ka bashi to kuma ka masa addu'a ka ce Allah ya sanya albarka a dukiyanka ba ko za ka karfa ne kawai ka juya kuɗi wallahi kaman ka san na neman kuɗi kuwa kawai sai ka karfa ka juya ha sai kai masa addu'a sai Allah ya sanya albarka a dukiyanka so awwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a da neman albarkan Allah madaukakin sarki a cikin abubuwa ka yin Allah maɗaukakin sarki sanya ka mai albarka to kai ka jefa kuma ka tafi Allah ka yi mana albarka qala ce wa an yaj'alaka mimman uku ya shakar kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka kai da kake karanta da kake kuma saurar ya sanya ka daga cikin waɗanda idan aka ba su shakar za su yi godiya idan Allah ya musu kyauta ya musu baiwa to za su gode ma Allah sai malike khilafun ladhi idza utiya kafar idza utiya kafara nima wa bataraha yake sabanin waɗanda idan an ba su su sai su butulce ma wannan ni'ima sai su butulce ma wannan ni'ima kuma sai su ma yadda su bayyana ni'imar yace fa inna kathiran minan nasi idza utu ni'ma kafaruha wa ankaruha yace saboda dewa daga cikin mutane idan aka musu aka musu kyauta ta wata ni'ima daga Allah madaukakin sarki ko ko sanadiyan wani daga cikin bayan Allah to sai su butulce kuma sai su yi inkari su ma nuna ma ba a musu ba kwata-kwata ko sun ce nuna kamar ma ba abin da shi ya samu kamar ma Allah ya ƙi jinin shi ne alhali kuma ƙila haƙiƙa ne duk wanda yake musu ƙorafin nan ya fi su to Allah baya son irin waɗannan mutane Ya ce wa sarafuha fi ghairi ta'ati azza wa jalla wasu kuma yadda suke shi shine sai su sarrafa wannan ni'iman a wani abu da ya zama saɓanin biyayya ga Allah Allah ma mutum kyauta na dukiya to sai zama shi ba abin da yake da dukiyan banda bin hanyoyi na sa'a ma Allah Kullum shi a buki yake yau bedde na babban dan shi gobe bedde na mai biyan shi jibi bedde na kanin shi kafin a yi na ɗa na hudu za a yi five years anniversary na aure ko gobe za a yi ten years anniversary da ya fara aiki jibi za a yi bikin ya kusa ya kusa da taya ta za iyakacin kawai wanda ake da dukiyan ke kawai wanda ake da dukiyan ke inda inda inda inda masallacin anguwansu za a nemi a ce sabon janareto zai ce aikin Allah yi na mutane da yawa ne gare guduman dubu biyar kuma yana da miliyan biyar da zai baya amma inda abokin shi zai ce zai ma yarsa dadde. to zai je so iphone 17 pro max a dole na yi wannan ne so ta san da uba A yi lusari sarafuha da ghairi ta'atillah fi ghairi yi. wato irin waɗannan inda za su gane inda za su gane da sun yi hankali don ba su da hankali ba su da hankali idan mutu yana ce zai celebrating 20 years anniversary na auren shi amma a shekara ashirin ɗin nan fa bai da ɗa ko ɗaya da ya haddace zuwa ashirin bai da shi inda za ce warware matsalolin aure guda ashirin ba zai iya ba amma zai buki lokacin tun da ya aure a shekara ashirin nan wasu abubuwa ne guda ashirin sanadiyyar auren ya ƙara kusanci da Allah da su ba zai iya lissafawa menene matan ta koya na addini guda ashirin sanadiyar shi tun da suka yi aure ba zai iya lissafawa ba amma yana buki to bukin me yake yi yana murnan ya ƙara zama jahili Allah ka shirya da mu malai ce to haka suke ce sai su sarrafa dukiyar abin da ya sa'a ma Allah maɗaukake sarki fasarat sababan wata shaqawatihim sai wannan ni'iman sai ta zama sababi sanadiyya na kasantuwansu ‘yan wuta Allah karka samu cikin shi ya ce amma man ya shiko fa inna Allah ya zidu amma duk wanda kuma yake gode ma Allah yake godiya idan an yi masa ni'ima to Allah maɗaukakin sarki kuma yana ƙara masa ne wannan ni'ima wa ista'adzana rabbukum la in shakartum la ku. ce ka ambata musu ka tuna musu Allah ubangijinka ubangijinku yayi shela ya shelanta cewa la in shakartum inda za ku gode masa to la ku to da lallai Allah maɗaukakin sarki zai ƙara muku Allah ka sa mu cikin masu godiya malaka wallahu jalla wa ala yazidu shakirin min fadlihi wa ihsani Allah madaukakin sarki yana ƙara ma masu godiya daga falalansa da kuma kyautatawansa fa idza aradta al min an-ni'am Allah. idan kana buƙatan ƙari na ni'ima daga Allah madaukakin sarki to ka gode ma Allah wa idza aradta zawalan ni'am fakfurhu fakfurha idan kana kuma son ni'iman ta gushe to ka kafurce ma Allah ka kafurce ma Allah To wata ni'ima da Allah ya maka hanyar ni'iman ta karu ita ce godiya ga Allah hanyar gushewar ni'imar shine ka wa wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka an gane ku in dukiya ce Allah ya ga dama sai barka da dukiyan ya ƙara yawan dukiyar sai cire maka nutsuwa da kwanciyar hankali sai ga mutum ga tarin dukiya amma ya committing suicide sai bar will ko bai faruwa so da me Allah sai zara kwanciyar hankali da nutsuwan zuciya sai zama ga dukiyar iya dukiya amma babu nutsuwa zuciyar babu nutsuwa zuciyar babu nutsuwa sai kai da baka da ko sisi da ka rike Allah sai ka ringa ganin ga wani shashashe nan duk wannan ya cewa ya committing suicide kai ne kake ganin duk wannan shi ya san irin kuncin da yake ciki ya san irin kuncin da yake ciki Allah ka shirye da mu malai ce wa idza tuliya sabar Allah ya sanya ka daga cikin waɗanda idan Allah madaukakin sarki ya musu jarabawa sabar sai su yi hakuri yace Allahu jalla wa ala yabtali al-ibad Allah madaukakin girma da buwaya yana jarabtan bayinsa yabtalihim bil masaibi yana musu jarabawa da jarabobi da yawa yabtalihim bil makarihi yana musu jarabawa da abubuwan da ba sa so abubuwan ki yabtalihim bil a'da'i min al kuffari wal munafiqin Allah yana jarabtan bayinsa da makiya daga cikin kafarai da kuma makiya daga cikin munafukai makiya daga cikin kafarai da makiya daga cikin munafukai fa yahtajuna ila sabri wa adami al-ya'si wa adami al-qanut min rahmatillah sai zama suna da buƙatuwa zuwa ga haƙuri da rashin fidda rai da rashin cire tsammani daga rahaman Allah kar ka zama kana musulmi kuma kana cire rai kar ka zama kana musulmi kana cire tsammani ka yanke tsammani ka yanke cewa wannan halin ba za ta canza ba kwata-kwata ko wannan halin babu mafita kwata-kwata ko wannan halin babu wani sakamako mai kyau a matsayinka na musulmi ba a so ka zama haka ba a so ka zama haka ka zama ko da yaushe kana kana sa tsammanin Allah madaukakin sarki zai maka ko ya maka a zahiri a duniya ka gani ko ya tara maka ladan kai murna a filin alkiyama har ma kai fatan ina ma da jarabawan a duniya ta ta haka duka akwai ko wanda a filin alkiyama zai burin ina ma da jarabawan da aka masa a duniya ma ta fi yawan wanda aka masa ya ga tarin alkhairi da ya samu sai ga ina ma da ko za a koma ne a ɗan ƙaƙƙara haka sai ko sai a dawo sai alkhairin ta ƙara yawa malake fayyutuna ala dini in mutu ce zama mai haƙuri sai su zama sun tabbatu a kan addininsu wala ya ta zahuna ma'al fitan ba sa karkacewa tare da wannan fitintunin ba sa bin duk inda fitina ta tura su kawace su bi a'a da yadda jaraba ta tura sai su ba wannan duk yadda jaraba ta kai da girma damuwansu babban abin da ke zuciyarsu ya za a yi kasu karkace daga abin da Allah yake so shi shine ita ce burinsu auye yastaslimuna lil fitan ba sa miƙa wuya ma waɗannan fitintunun bal yasbutuna ala dinihim suna tabbatuwa ne akan addininsu wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al-at'abi fi sabiliha kuma suna haƙuri akan duk abin da ke su duk abin da suke fuskanta suke shiga ciki na gajiyarwa sanadiyan wannan fitinan suna haƙuri bi khilafin ladhi idabtuliya jaza'a wa tasaffata sabanin wanda idan fitina jaraba ta same shi jaza sai ta raki wata sassafa sai sai ɓata rai ya yi fushi ya nuna ma kamar shi Allah bai mishi komai ba wa qanita min rahmatillah ya fitar da tsammani ya cire rai daga daga rahman Allah maɗaukacin sarki malaki fa za yuzadu tila'an ila irin wannan to jarabawan wani bala'in na ƙaruwa ne akan wani a duniya jarabawa bala'i kala-kala a lahira su mai haɗu da mafi girman bala'i so da Allah ya masa jarabawa sai ƙin haƙuri ya yi taraki ya yi ta fushi ya taɓa ɗan maganganu ya ta ɗora ma wasu alhakin wannan jarabawan alhali Allah ne ya jarabce shi da shi to sai zama bala'i akan bala'i jarabawa a duniya jarabawa a lahira na bakin malam abubakar giro rugun allah ji kai shi gafarta mishi ya ce ɗan najeriya wanda in allah jarabce shi da talauci to in bai bi allah ba wuta biyu zai shiga ya ce a duniyan ƙaramin wuta a lahira kuma ya shiga babban wuta <laughs> ko ba ga wani to kaga ga allah maka jarabawa a nan duniya ka ƙin haƙuri ka bin allah to gagan ka koma lahira sai ka sake shiga wata jarabawa Allah Allah ya kiyashe mu malaka wa masaibun ila masaib da musiba akan wata musiba qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita fa alayhi as-sakht hadithin Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi hadisi na cikin sunan na imam at-tirmidhi hadisi na 2396 sunan na imam ibn maja hadisi na 431 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna Allah idza ahabba qauman ce lallai Allah madaukakin sarki in ya so mutane ya zama yana Allah ya zama yana son su ibtalahum sai Allah madaukakin sarki sai ya musu jarabawa sai ya jarabce su famar ya falahu rida duk wanda ya yarda ya bude zuciyarsa ya miƙa wuya ya yadda cewa wannan jarabawar daga Allah ne to falahu rida sai haɗu da yarda daga waɗanda maɗaukacin sarki sai Allah ya dade shi wa man safita duk wanda ya yi fushi yayi raki ya ta maganganu fa alaihi safita to sai ya haɗu da fushi daga Allah maɗaukakin sarki to Allah sa mu cikin na farkon sana annabi sallallahu alaihi wasallam sake cewa wa a'zamu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal hadithin Abu Sa'id hadithin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda Imam Tirmidhi ya sa hadithi na 2398 malam Ibin maja kan hadisi na 1334 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa a'zamun nasi bala'an yace a cikin mutane wanda jarabawansu yafi kowanne girma wanda Allah ya fi musu jarabawa mafi girma sune al sune annabawa thumma al-amsal amsal sa'annan kuma sai waɗanda suke biye musu waɗanda suke biye musu waɗanda suka ɗauki hanya irin na annabawa iya kusancinka ga Allah iya da Allah ke maka jarabawa so daga Allah abinda yake so ne ka je lahira salin alin, salin alin. Allah ka sa mu yi haƙuri da dukkan jarabawa da Allah yake mana bala yake ubutuliyar rusul an jarabci manzanni wabtuliya siddiqun an jarabci siddiqai manyan bayan Allah wabtuliya shuhada an jarabci shahidai wabtuliya ibadullahi almu'minun an jarabci bayan Allah masu imani walakinnahum sabaru sai da duka sun yi hakuri manzani an musu jarabawa kala kala ku kanta kisan annabi Musa da Allah ya tabarwa a cikin alqur'ani duba kisan annabi nuh alaihi salatu wassalam annabi shu'aib annabi hud annabi salih duka irin jarabawa da suka suka haɗu da su kala-kala duba tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka za ka ga jarabawa wasu wasu abubuwan aka faɗa maka sai ka ga hankalinka ya gagara ɗauka irin haƙurin da suke, yi sai ka ganin ba zai yiwu ba kawai ko ba gaba ne a matsayinka to amma su saboda sanin Allah da suka yi kuma sun san cewa wannan abun ba a banza bane suna da yaqini cikakke ko ba haka haka as-siddiqun rubana na Maryam alaiha salam ko ruwaya da Allah ya mata jaraba jaraba musu girma a wannan lokaci eh? daga keɓancewa sai kuma ɗa ya za ta fuskanci mutane eh? kuma ana mata kallon mutumiyan kirki baiwan Allah mai kusanci zuwa ga Allah kuma ɗabi'a ta mutane musamman jahilai shine ya za a yi mutumin kirki ya yi ɓarna ko haka wani yanzu a yada ta wannan ba ƙaramin jarabawa haka dukkan sauran bayan Allah Allah ya dar musu jarawa amma sun yi haƙuri sun yarda daga Allah ne yace ammal munafiq faqad qala Allah fihi yace amma munafiki to barka ji abin da Allah ya faɗa game da munafiki shi munafiki bai hakuri akan jarabawa Allah ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf yace daga cikin mutane akwai wanda yana bautan Allah ne akan gaba shi raba kafa yake shine ala harf shi yana zuwa ne in tayi ruwa rijiya in ba ta yi ba masai shi raba kafa yake wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf akan gaba yani tarf yana bakin boda ne yanda ƙafa tsalle ɗaya zai yi ya fita tsalle ɗaya zai ya dawo anan yake fa in asabahu khairun kuma annabi idan wani abu na jin daɗi na na annashuwa jarabawa mai daɗi ta faru to itma annabihi sai ce to mu ne na Allah sai matso kusa wa in asabatu fitna in wata jarabawa ta fitina ta rashin jin daɗi ta faru in kalaba ala wajihi sai ce ba ruwana sai can eh sai juya ba wana shi yana musulunci ne in ce daɗi in ba ta yi daɗi ba sai koma can yana wanwan kowa gaba sai Allah ya ce to shi wannan a wani bangare yake sai Allah ya ce khasirar duniya wal akhirah wannan yayi hasaran duniya kuma ya hasaran lahira bawo shi yace ba bawon ku ba duniyan ba lahirin duka ya rasa Allah ce zalika huwa al-khusran al-mubin wannan kuma shine hasara mafi bayyanannen hasara shi ba shi da shi yana duba inda ta yi daɗi ne kawai na duba inda ta yi daɗi ne yasa haka suke ma sahabbai in suka je yaƙi in sahabbai suka je yaƙi su ta musu izgilanci su ma in suka je ta ritsa da su su ta ƙorafi laula'anan wa a lattaba'nakum ko shi ai damun mun san yaƙi ne da mun biyu ku ba eh? in an kashe sahabbai su ce laukanu indana na mamatu wa makotilu shi ai da sun zauna tare da mu a gida da ba a kashe su ba sai sun je sun ja kansu mutuwa in kuma aka samu ganima su ce to da mu za a je kwasan ganima hmm? to bai da Allah sai qulu lakal mukhallafuna idan talabtum ila magani wa lita'khudhu zaruna nattabi'ukum sai ah, a ku jira mu za mu bi ku so dan za a je a dauki me ganima za a je ba yaki za a yi ba to kaga in asabahu khairun kuma annabi ne to wannan haka munafiki yake shi bai hakuri da akan jarabawa to kai karka zama haka malaka fa duniya laysa da'iman na'iman wa tarafan wa malazzatin wa sururan wa nasran yace duniya ita yadda duniya take ba ko da yaushe kawai ni'ima ce da jin daɗi da dandana zaƙin duniya da kwanciyar hankali da nasara ba ko da yaushe ba ne duniya take haka a da'iman haka za ba ko da yaushe haka take ba Allahu yudawiluha bainal ibad Allah yana jujjuya al'amuran tsakanin bayi yau zaka ji dadi gobe zaka dan kwankwaɗa? jibi zaka yi kwana da yawa kana jin dadi wata rana dan taba ka ko haka suke cewa man sa'at alai man sarrat alaihi yawmun sa'at alaihi ayyamu duk wanda kaga ya ji dadi yau to akwai ranakun da kuma yaji aka san haka yace Allahu yudawiluha bainal ibad as-sahabatu afdalul umma ma jara alaihim min al-ibtila wal imtihan yace sahabbai su da suka fi kowa falala cikin wannan al'umman amma ka duba abin da ya faru da su na jarabawa kala kala har abin da ya faru a yakin Uhud Allah yake ce musu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yace wancan kwanakin haka muke jujjuyawa tsakanin mutane a badar da su sauran yauka ƙanana da aka yi kafin badar sun ta cin nasara a uhud sai Allah ya juya ko haka bayan uhud suka ta cin nasara a hunain Allah ya sake juyawa ko haka wani wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yau yau yau gare ka gobe ga ɗan'uwa, uwa inji bahaushe to haka rayuwa ya take yace falyuwattin al'abdu nafsahu annahu idza ibtuliya yace mutum bawa ya bude zuciyarsa zuciyarsa sama a buɗe take wajen ƙarfan komai annahu idza ibtuliya cewa idan aka yi masa jarabawa fa inna hadha laysa khassan bihi yasan cewa irin wannan jarabawan ba shi kadai bane Allah ya kaddara jarabawa ta same shi da yawa jama'a suna cikin jarabawa kala kala fa hadha sabaqa li awliya illa irin wannan ya faru ya riga ya gabata ga manya-manyan bayan Allah fa yuwattin nafsahu wa yasbir wa yantazil faraj min Allah ta'ala sai bude zuciyarsa yayi hakuri ya jira lokacin da Allah madaukakin sarki da kanshi zai yaye mishi wannan jarabawa wal aqibatu lil muttaqin kuma dama ai karshe mai kyau karshe abun yabawa yana ga masu takawa ne an gane ku Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikinsu to kaga abubuwa guda biyu kenan muka duba yau abu na farko idan aka yi mutum kyauta Allah ya mishi kyauta ya haƙuri in Allah masa jarabawa Allah ya mishi kyauta ya gode in Allah masa jarabawa yayi yayi haƙuri insha Allah ta'ala kuma anan za mu tsaya sai su zama ta gaban Allah ya kai mu sai mu magana akan abu na uku wa idza aznaba istaghfara idan mutum ya yi saɓo, ya yi aikin zunubi sai ya nemi ya nemi gafara ya nemi tuba abin muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ban mu lada a kai muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana ya shafe shi a kwakwalen mu ya hana mu aiki da abun da ya zama kuskure Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roko da ya rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah